a wannan ai amsa ta gabata kai ko ba mun ji ba ku ji asarin abu bin Mas'ud ba amsa ta gabata kan wannan ai kare ku babu komai sai dai mutun zai wanke eh, zai wanke a babi na tsaftace jikinsa eh kare ba wai a babi na cewa wannan jinin wato ainihin najasa ne ba saboda haka sai ya wanke akwai ijima'i da ake jinginawa al'imam ahmad bin hanbal kan cewa jinin najasa ne inda wannan ijma'in ya tabbata to kaga da magana ta kare ban gane ba da magana ta kare amma bai tabbata ba bai tabbata ba da haka al'aslu shine jinin ba najasa bane kamar yanda eh, bayani zai abin nan insha Allah a nan gaba wallahu a'lam assalamu alaikum don allah shek da min bayani akan wannan malamin wato imam abdulsa bin hammam bin sana'ani shi ya aƙidar ta take wannan kuma a waya aƙidar ta take sannan kuma da gaske ne ya samu ikirafi a ƙarshen rayuwarsa al'imam abdurazak bin hammam as-san'ani wato ainihin ahalis sunna ne yana daga cikin min ahalis sunna wal jama'a an gane ba sai dai kawai ya karkatu kai tsaye zuwa ga bangaren ali bin abi talib radiyallahu an to wannan shi ya bayu sai aka jingina masa at-tashayyu domin akwai bambanci tsakanin magabata da yan baya idan sun ce wani iyun ne ko wani fihi tashayyu to suna nufin wanda yake da karkatuwa zuwa ga bangaren ali bin abi talib kuma ya goyi baya 100 bisa 100 kan haka to sai a jingina masa wannan an gane sabanin yanzu idan aka ce wani shi'iyun ne ka gane nufin rafidiyun wanda yake zagin sa'o bakar su umar yake makafurta su a batun ikhtilati kuma yi eh, gaskiya ne ya sami ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa ya sami ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda wannan alkawakibin nairat ya ambace shi a cikin waɗanda suke al-muqtalitun littafi ne alkawakibin nayyarat an gane ba na ibn al-kayyal wannan shi ne wallahu ala hmm. a cikin waɗannan malam wani ne wanda ya ji hadisa abdullab bin sana'ad bayan ya saba shirar haɗu bin isra'il ko ishaƙar dalari a wannan tambayar tambaya ce daga 'yan shi'a 'yan shi'a ne yake wannan tambayar kuma amsa yake so samu daga wurina kaga in ya samu amsa daga wuyana shikenan sai ya tafa sai ya je ya maida wa suka suka biyu bashir raddi suka biyu bashir khidir raddi tunda sun yi mukabala sun sami tattaunawa wannan ya ce ishaq ne bin isra'il wannan ya ce ishaq dabari ne an gane ba shi ya ce ishaq ne bin isra'il su kuma sun ce ishaq bin ibrahim ad-dabari ne to kaga tunda an dauki kusan shekara biyu ya dauka abin ya bar kwalwata to bari ya kewayo ya tambaye ni saboda haka in yi shi sai samu an sai mai da martani kuma gane ba to shine saboda haka ku masu karan tambaya ku zanto masu hankali da wayo eh kare kuwa ba zan ba da amsa kan wannan ba eh wannan shine mm. mm. na'am akwai yan shi ina tunanin kuna da yan shi a unguwan ko eh akwai su ko wani ya ce akwai su kuma ina tunanin kuna da jama'ar abu jabbar ko nan akwai su ko to yawa irin wannan tambayar daga wurin suke zuwa wannan shi da saura kuma da kuma da hankali eh, ina sanar da komi ba za ka la'ince mun ba eh, ni ba na yaudara da haka ba za ka yaudare ni ba ba za ka taɓa yaudara ta ba sai dai kawai yi kawacin kawai da kai ba wai dan ban gane ba eh, wannan shi ne ba za ka yaudara ba wallahi saboda ni ba na yaudara ta toya za ka kuma ka yaudare ni ta ayewa falalar kawaici falalar yafiya falalar kau da kai ta sa kuma kai kai tunani yau dara ta kake ban gane ba a ni kuma na abubuwan nake duba nake kau da kai din to Allah samu dace wallahu alam na'am eh. sai dai kawai bayanin da zan danyi a takeice shi ishaq bin ibrahim ad-dabari wato ruwayarsa ga musannaf kitabatan ce saboda haka ba matsala kamar yadda alhafiz ya bayyana cikin lisanin mizan an gane ba da haka ruwayoyin isa bin ibrahim addabari zuwa ga abdurazak a musannaf ba wai ji yayi ba a littafi ne ya samu kaga akwai mai akwai bambanci to amma an yi zamana wajen musannaf ne ka gane to ana matsala take kuma wannan shi na'am wa alaikun salam malam mata sallallahu wa ɗaya da kowace da bangaren a kowace da bangaranta kowace da bangaranta kowace da tirakarta amma cikin gida ɗaya ne an gane ba na kowace da ɗakinta kamar dai daga tsarin da zamantakewa wanda muka samu iyayenmu a bayacin suna to haka tsarin gidan manzo Allah ke sallallahu ban gane ba saboda kowace da bangaranta kowace da bangaranta ga ɗakinta da kuma farfajiyarta an gane ba wa ana nufin cewa kowace gida ne aka bata na musamman ba yawwa kowace ga ɗakinta kuma ga farfajiyarta ga kuma inda zai kai ka zuwa ga wurin wannan ga inda zai kai ka zuwa ga wurin wannan amma cikin me cikin gida ɗaya Eh, cikin gida daya to wannan wannan shine ina gari sai mu tsaya nan ina muku nasiha da za ku dore kuna yin tambaya kan abin da ya shafi darasin da muke yi to da za ku samu abubuwa da yawa akwai ababen da ban faɗa ba a sakamakon ko na manta an gane ba to idan za ku yi tambaya sai in tuna sai in fada sai zanto darasin ya game gaba daya amma sai zanto duk tambayoyin da ake wajen abinda muke na na karatu ne da wannan sai bayu wasu abubuwan da yawa sai na koma gida ina saurara karatun sai in ce ai ko ya kamata a ci da na faɗi kaza ma da na faɗi kaza ma da na faɗi kaza ke sa lokaci in mun dawo darasi sai in dan ƙara wani abu kai to inda ana yin tambaya kaga da duk an huta da wannan kuma sai zanto abin ya fito fili karara kuma ta yi wa ko wani abin da baka gane ba cikin darasin kaga shi man kai tambaya kan sa aka maka bayani sai zanto ka ka gane sai zanto ka gane wannan zai fi muku amfani kuma zai fi taimakawa zuwa wajen gane ilimi din eh, amma ba wai tsoron tambayar da ke ba yawa tunda tambaya ɗayan biyu ne ko dai ka sani ko baka sani ba in na sani amsa in ban sani ba kuma ce ban sani ba to menene shikenan ba matsala wannan shine subhanakallahumma bihamdika nasqutu bilik sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin hmm.